safiyar eh, litinin sha biyu ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ranar talatin da ɗaya ga watan ogos shekarar miladiya ta dubu da ashirin wannan shine a darasi na biyu cikin jiran giyar darussa da muke tattaunawa ƙarƙashin matashiya mai suna darussa daga rayuwar fatima radiyallahu anha Ah, daga wannan makaranta ta mu Hadithi darul salafiya da ke zariya a Najeriya makarantar malam abani zariya Allah ubangiji ya gafarta masa za mu tashi eh, muna tattauna wannan tattaunawa ƙarƙashin a ah, tarjama da limamu zahabi ya ma fatimatu radiyallahu anha a cikin littafin sani albarka siru a alami annubala za mu tashi inda na ya ce cewa rawa isma'il ibn abi khalid an sha'abi qala lamma maribat fatimatu ata abubakrin فاستأذن فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت أتحب أن آذن له قال نعم قلت عملت السنة رضي الله عنها فلم تأذن في بيتها في بيت زوجها إلا بأمره قال فأذنت له ما ya ce إسماعيل بن أبو خالد يا رويته daga الشعبي ya ce lokacin da fatima radiyallahu anha ta rashin lafiya rashin lafiyanta na rasuwa wanda tun da manzala sallallahu ya rasu ba ta sake wato wani lafiyayyen rayuwa ba ah, sai bakarin ya zo har gidansu yanzu nan khalifan musulmai ne ya zo gidan wasu talakawa daga cikin talakawan musulmai ya kawo musu ziyara ya zo duba marasa lafiya wanda yana daga cikin sunna fasta fasta'zana da ya zo ya nemi izini kamar da shari'a ta nema ya aika ko ya cewa wani ne na zan shigo in duba wanci faƙara aliyu sai aliyu ke cewa ya fatima to ya ke fatima haza abubakar ne ta azinu alaiki abubakar yana nema ya shigo ya gaishe ki me kike gani Wani ya zai zuwa ga ko kai gwamna ne kowa waye kai idan ka zo wurin da mutane suke a gidansu suna da alfarma suna da mutuncin da sai da izinin su za a shiga ba za ka ce ko bari ka shigo musu gida saboda kai kake da iko ba fa qala take cewa a atuhibbu an azana lahu to baban Hassan in ka yadda in shigo sai a shi shigo ai ai gidanka ne qala na'am yace i eh, na yadda qult al-imam zabi ke cewa amilat sunnah Fatima ta yi aiki da sunna Allah ubangiji ya kara mata yadda wata sunna yake ishara yana ishara ga hadisin da Abu Hurairah ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanda yana cikin Bukhari da Muslim da annabi yake cewa la tasumul mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi idni kada mace ta yi azumi mijinta yana gari sai da izininsa wala ta'zan fi baitihi wa huwa shahidun illa bi idni kar kuma ta ba da izinin wani ya shigo gidansa alhalin yana nan sai da izininsa ah, ah, annabi yake cewa ma an faqat min kasabihi min ghairi amrihi fa inna laha nisful ajri ko nisku ko fa inna nisfa ajrihi la laha eh annabi ke cewa eh, idan kuma ta ciyar da wani abu daga cikin sa ba da sanin sababil ma'ruf kenan to za ta samu rabin ladan wannan lada da shi zai samu a shahidi shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ta ba wa wani damar shigowa gidan mijinta sai da izinin su malamai sun tattauna akan wannan matsalar gidan da ya gina gidan da ya mallaka ko ko in gidansa ne yaya da sauransu dai in muka lura yanzu a nan ma ai ta ma na ali gidan da yake zaune gidan babanta ne wani bangare na gidan babanta amma duk da haka sai da izinin su ka kenan ko da mace ta mallaki gida da mijinta yake zaune ko suna eh, abin nan abin da ba shi ke ce madauki ka, ko ma menene to inda za a shigo gidan sai da sa musamman in yana nan in ko baya nan za ta iya shigar da wanda ta ga ya dace bil ma'aruf yan uwanta kannanta yayyinta ƙawayenta duk mutumin ta san cewa a bisa ma'aunin shari'a da mutunci da abin da na halin mijinta ba zai damu ba dan ya zo ya ga waɗannan mutanen a gidan to waɗannan babu laifi tana iya shigar da su amma duk wanda ba haka ba babu shakka sai da izininsa ko da ko ita mallaki gidan wallahu a'lam Fatima radiyallahu anha ta nemi shawarar Sayyidina Ali ko kuma izinin sa shi kuma ya bada izini sannan aka ce sunna Abubakar to bismillah ranka ya daɗe, shigo sai ta ce qala fa azinat lahu ne riwaya kice sai ta bashi izini fa da kala alaiha ya ha ya shiga gurin ta yi ta neman ya samu ta ma'ana yanzu wannan dattijan mutumi wanda abokin mahaifinta ne kuma a wannan rashin fahimta da ya sa faru tsakankaninsu shi ke da hujjar da take ita ce daidai saboda shi yana da nufi daga mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin kan ɗabi'a ɗan adam da kuma yadda yake girmama mahaifinta, da kuma yadda yake ganin cewa wannan ya ce gare shi ba daidai ba ne ya bata ko da yake ya fita gaskiya sai ya nemi ah, zauna lafiya a fahimci juna wannan nuna ijawa cewa ko da kai kake da gaskiya akan wata kabiya akwai maslaha da za ka duba ka kau da kai ko ka yadda cewa kamar kai ne baka da gaskiya ko ka ba da hakuri duk yana nuni zuwa ga haka shine darussan da muke so mu koya din daga cikin wannan kissa ko kuma wannan tarjama ma'ana ba duk sanda kake da gaskiya ne kawai zaka zama ne ko ka zama ne ko ka zama baka da compromise ba sayyidina ali sayyidina abubakar ya dinga neman yadda ta yana so ya fahimtar da ita wa qala yake ce mata wallahi ma taraktu dara wal mala wal ahla wal ashirata illa ibtigha'a mardatillahi wa rasuli mata na rantse miki da Allah Fatima ban bar garin mu na Makka da dukiyata da dangi na da ƴan uwana na dawo nan na zauna a Madina da sai dan neman yardan Allah da yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mardatikum ahlul bait da kuma neman yardan ku dan me zan zo in bata duk wannan akan wani abu kan kai ko mutane suna manta cewa sayyidina Abubakar wani attajiri ne miloniya daga cikin attajiran sahabbai wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa dukiyar na Abubakar ta amfanar da ni fiye da dukiyar kowa a duniya na ya aiki dukiyar shi duka ya bayar an yi musulunci to irin wannan mutumin ne kuma zai cinye wai wasu ɗan ɗan mutsamutsa wasu ɗan nerori ko ɗan dalili wanda ba su kai sun kawo ba ai ya saba wa abin da ake tsammani daga irin sa mutumin da ya ce da dukiyarsa duka don wannan addini sai kuma yanzu sai cinye wani ɗan abu wanda bai kai fraction na dukiyarsa ba ba abu ne wanda yake hankali zai ɗauka ba sai dai ka san mutumin da yake da mummunan manufa to yana neman ko menene ya kama don ya cutar da mutumin da yake jan shi Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa a cikin wannan kisa da sha'abiyar waito yake cewa قال ثم ترباها حتى رضيت haka yi ta lallashin ta har ta amince da gaskiyar da ke tare da shi ta nuna ta gane cewa eh gaskiya ne ba a ci mata ta ba shi ne nake gaya muku a ɗabu cewa ibnu maisan al-baharani wato kamaluddin maisan ibnu ali ibnu maisan al-baharani malami ne bashike wanda ya shekara ɗari da dubu da ɗari biyu da casa'in da tara ƙarshen ƙarni na uku kenan shi ma ya tabbatar da irin wannan magana a wanda gaske shi kansa توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو نحوها سيدتنا فاطمة رضي الله عنها تارس دار رسول من زن الله صلى الله عليه وسلم دوتها بيركو قتن قتن haka عاشت أربعا أو خمسا وعشرين سنة ترى شكرا عشرين دا أكوني كود أكود بيان عشرين دا أكود بيان شكرا دا تكيلي كي أين ذكو أوري ما بكي ونحاري إتكم إيا كرا إيا كثيرا shekaru ashirin da shida da hudu da biyar sanda yan mata suke jin sun isa ɗin domin an mata aure da wuri an mata aure ta a shekara sha biyar ko sha hudu ta shekara kamar goma ko shekara tara ko takwas kuma kusan kusan haka a gidan miji sai Allah subhanahu ta'ala kuma ya karɓi rayuwarta ma'ana eh, in muka kalli cewa an mata aure eh, ta tare da mijinta bayan uhudu ta kamar shekara takwas kenan zuwa tara ta yi zuwa zuwa sanda ta rasu eh, Ah, da haka waɗannan shekaru shekaru ne masu albarka a rayu kike ya mace ki aure da wuri shine daidai ka daina biya ma wato abin nan na yan boko da tunani na yan zamani cewa ai ba a aure sai an yi kaza sai an yi kaza sai a zo kuma garin ana kan neman neman kuma har a zo a rasa mace ko kuma ah, lokaci ne ne kwai da kike kuma kina lalube a nema a rasa na kan kin samu mijinki da zaki aura shekara sha uku sha hudu sha biyar aurenki wannan shekarun za su baki dama ki haifi ‘ya'yanki a kan kai da ƙarfinsu kuma haihuwar mata ta zuwa da sauƙi saboda lafiyayyen gaɓoɓin jiki da ƙuruciya da makamantansu duk ma'aikata asibiti su san wannan abubuwan amma ba su son su faɗa saboda ba shi ne abin da aka ba su cewa su dinga faɗi Allah shi kyauta aksaru maƙira mafi yawan abin da aka faɗa mafi yawa abin da aka faɗa shine cewa innaha ashat tis'an wa ishirina sana mafi aka mudda na shekarun da za a yi cewa ta rayu shi a ce ta rayu shekara ashirin da tara amma ma da ya ce wal awwalu wancan na farkon cewa ta rayu shekara ashirin da hudu ko da biyar ya mafi inganci wa kanat asghara min zainaba zawjati abil as bin rabi'a sayyidatuna fatima radiyallahu anha ta kasance ita ce karama a shekaru kasa take da Zainabu radiyallahu anha wata iya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take auren Abul As ibn Rabi domin Ruqayyata zawjatu Usman ibn Affan ta kuma eh, ta kuma wato zama ita ce karama kasa take a shekaru har ila da Ruqayya matar Usman dan Affan radiyallahu anhu wa an zawjatihi Ruqayya wa qad inqata'a nasabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa min qibali Fatima kuma tsakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke zuriyarsa ta yanke in ba ta bangaren Fatima ba radiyallahu anha ita ta haifan mashi jikoki su kuma suka ci gaba da haifan zuriyar da har yanzu ana iya samun zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta tabbata har zuwa fitowar ma'adi لأن أمامة بنت زينب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ يحملها في صلاته saboda akwai umama yar gidan zainab yar gidan wato umamatu binti abul as ibn rabi kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daukan ta dinnan kamar da zuwa cikin hadisin bukhari wata jikan ne da ta da take da take ainihin da da shakuwa da shi tana manne mashi in zai tafi musalla masallaci ta yi ta kuka sai ya dauke ta tafi da ita yana sallah ya sa ta a wuyansa ya rataya ta a wuyansa in yana ruku'u da sujuda ya ajiye ta wanda kisa ce sananniya tana cikin bukhari to wannan eh, baiwar Allah bayan rasuwan fatima ta girma ta zama budurwa wadda fatima na matsayin innata ne kenan fatima halarta ce to ali sai na ali ya aure ta wanda kuma ya halasta gare shi dama abinda aka hana shi ne aljam'u bainal ah, mar'ati wa khalatiha amma in baka auren ɗaya daga cikin zaka yi auren ɗaya wadda take ce mata inna wato yar uwar mahaifiyarta ko makamancin haka to ali ya aure ta daga baya sun ba'adi sannan kuma bayan sai na ali ya rasu ita kuma bayan an kashe shi ita wannan umama din ta auri bil muhirat ibn nawfal ibn harith ibn abdul muttalib al hashimi wani bawan Allah mai suna al muhira ibn nawfal ibn al harith ibn abdul muttalib wanda shi ma dan uwanta ne kamar kazan ɗinta ne wanda wani jarumi ne cikin jarumai ya riski shekara shida cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ah, an haife shi manzo Allah yana rahi kenan ah, ya tabbata cewa wannan mutumin shine wanda shine wanda ya ya iya kama ah, bin Abdurrahman dan Mijjan al-Muradi wannan eh, ta kadarin da ya kashe Sayyidina Ali dan wannan shine mutumin da ya nade shi da wata da ya kama shi eh, bayan da ya cika Sayyidina Ali wuka a masallaci a kasar Kufa eh, ya kasance alkali ne shi Mughira a zamanin Sayyidina Usman yayi alkalanci a garin Madina to eh, ya tabbata shi ne ya auri umama bayan sayyidina ali ya rasu radiyallahu anhu eh, bisa ɗayan abu biyu ko dai sayyidina ali ya mishi wasiya cewa in na rasu ka auri matata wanci da zama ta kaba ko kuma kamar da suka ce eh, sayyidina muawiya ya fara neman auren ta yace na so aure ta yace na ga al'amari na a hannun al duk wanda yace na aura shi zan aura shi kuma mugira ce to ni kuma abin nake gani kawai ne ya ci aura ba shi ba duka wannan yana cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba wallahu a'lam to yace wala ru'ya wanda shi wannan al-mughira inji zahabi yana ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ja'aha minhu awladu sai aka samu su ƴaƴa ta haifa mishi ƴaƴa qala zubayr ibn bakkar in qarada akbu zainaba zai tabbatar yake cewa wato silsilar ko kuma dangantakar zainabu ta kare wa saha annan nabi sallallahu alaihi wasallama jallala fatimata wa zawjaha wa ibnayhima bi kisa'in wa qala ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya lullube fatima da mijinta da ƴaƴansu guda biyu hasan da husaini ya lulluɓe su da wannan bargo hadisul kisa kenan wa qala yake cewa allahumma ha'ula'i ahlu baiti waɗannan su ne mutanen gidana Allahumma azhib anhumur rijsa wa tahhirhum tatheera Allah ka tafiyar musu da duk wani kazanta sannan ka tsarkake su tsarkakewa wannan hadisi ya tabbata shi a cikin Bukhari da Muslim za ga magana akan wasu gabobi da suka shafe shi insha Allah to wannan kenan sai malam zahabi ya ce Ahmad ibn Hanbal حدثنا تليد بن سليمان قال حدثنا أبو الجحافي عن أبي an عن أبي هريرة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال سيتي أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadinsa haka baya ga shi kuma a kone suka rawaito shi wanda ba shi ba to mukallanan da ce daga Talid bin Sulaiman wannan mutumin suna tali ibn Sulaiman wanda shi ne Ahmad ibn Hanbal ya riwaya daga gare shi malami ne wanda yake ba a karɓar riwayarsa kamar yadda ainihin ibn Ma'in yake cewa yake cewa rafidiyun khabithun da eh, rafidi ne dan shi'a ne wanda yake abin kyama ya kasance kana yashtumu Usman ya kasance ya zagi sirna Usman Abu Dawud kuma yake cewa rafidiyun yashtumu Abubakar wa Umar irin wannan kaga ya faɗi babu yadda ba a shahadisin Yace ce ah, annabi ya ce an harbin liman harabakum ni yaƙi ne abokin yaƙi ne ga duk wanda ya ku kuwa ilmin liman salamakum kuma zan zauna lafiya da wanda mana lafiya da baya ga imamu ahmad ibn hanbal al-imamu tirmidhi da ibn majah su masu fitar da wannan hadisi da wani isnadi daban ta hanyar subai maula ummi salima ummu salama ah, wanda yake kushe kuma majhuli na kuma da ke cikin tafin al-kamilu fi du'afa rijali na al-imamu الكامل ابن عدي جنا الشيخ الألباني أتكين الضعيفة لنبا الحديثي نا دبو شدا دا لنبا عشرين بتاكوس يتخرج وانا حديث يتبت بتشا حديثي نيني روني معنى يزي أفارة كومانا حديثيني كمدا ما نايك ابن فاطمة رضي الله عنه هل إله سمال يتي ورواه الحاكم في المصدرك وفيه من طريق عبان ابن فعلب عن أبي بشر عن أبي مدرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace kuma akwai wata riwaya wacce daga abin nan ta hanya zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa la yubghiduna baiti ahadun illa adkhalahu Allahu an babu wani wanda zai kyamaci ahlul baiti na manza Allah sallallahu alaihi wasallam face sai Allah ya shigar da shi wuta da kiyaye ya kai ahlus sunna ahlul baiti ba abin kyama bane dan yan shi'a suna zakewa game da kaunar su kai kuma karka kai wani abu da zai nuna baka baka san su san ahlul baiti addini ne shari'a ne nagarta ce daidai ne amma kuma soyayya dole a tsire ita bisa abin da shari'a ta hukunta a kaunace su na kira sunan su a musu addu'a ka ji kana son su a ranka tun daga kan shi Aliyu da Fatima da Hassan da Husaini da sauransu radiyallahu anhum ajma'in mu ahlus sunna muna kaunar su amma ba za mu musu irin kauna da ta wuce makaɗi da rawa da yan shi'a suke ba da kuma za mu sake mu aibata su ko mu zage su ko mu ci mutuncin su ba abin da suka yi wanda ba haka ya kamata ba dole mu yi musu izini mu kau da kai daga barin sai ce ku ce a kansa wannan shine aqida da sunna muna san ahlul bait muna kaunar su amma kauna wacce take daidai da ma'aunin shari'a in ka sake ka zane daga wannan za ka yi samun matsala ka zane ka ci mutuncin su ko ka aibata su ko ka kyamace su wannan riwaya ita ingantacciya ce annabi ya ce duk wanda ya kyamaci ahlul baiti sai ya shiga wuta wannan mun ji cewa hakim rawaito da ibn hibbana kuma riwaya ce ingantacciya a shekul albani a cikin sismatus sahiha a lamba ta takwas, ya inganta wannan riwaya wallahu ta'ala alam sai malam ya ci gaba da cewa isra'ilu an maitara an habib an min halib amrin an dirrin أنزل ان حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وين ملائكة يا سوكودة سما يا ذو يا قوم بشارة فاطمة إياتا رضي الله عنها تيكتشي سيدة شي زبا جاغورا جماتا أن الجنة ون آه شي ما صحيح وروي من كل وجه آخر وجه آخر عن المنهال rawakum al-hakim al-imam al-hakim ya fitar haka ibnu asakir haka imam tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir dukkanin sun fitarwa sanaduhu sahihun wannan isnadi ne shi tabbatacce babu kura a kansa insha Allah malam ya gaba da cewa ya ibn abi kathir an abi sallamin an abi asma an sauban qala sauban yake cewa دخل sallallahu alaihi صلى الله عليه wa آله ala على فاطمة وأنا معه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan Fatima ina tare da shi ina nuni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa har gidan Fatima radiyallahu anha ya je magana da ita ya ziyarci ta wannan dama ya daga cikin sunna ta magabata ziyartar 'ya'yansu da suke aure a gidan magaji da kannansu da danginsu ah, Sauban ya ce annabi ya shiga gidan muna tare da shi Waƙar أخذت من عنقها سلسلة من ذهب tana sanye da ainihin za ta cire wata sarka ta zinariya daga wuyanta faƙalat take cewa hadihi a hada hali abu hasan ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar da mijina baban Hassan ya muni. wannan yana nuni zuwa ga wato sanin alkhairi da sanin ya kamata sayyidina ali duk da bai da kuɗi bai da wadata in ya samu kuɗin yaya ne sai mata kyauta da dai mata kyauta ita kuma ta nemi ta nuna wa mahaifinta dan ya taya ta murna da farin ciki da godiya ga mijin shi kuma manzo Allah sallallahu baya shiru akan abin da yake laifi ne ko yaya kuke da shi ko mun kaunar da yake maka baya shiru akan abin da yake ba daidai bane fa qala yake cewa ya Fatima ce ke Fatima ay surriki an yaqula nasu kina jin daɗi yanzu a ce mutane suna cewa hadhihi fatimatu bintu muhammadin wa fi yadiha silsilatun min narin za ki ji daɗi a dinga cewa ga fatima yar muhammadu radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamu ala abiha ce ga fatima yar muhammadu rike da wata sarƙa ta wuta sun makaraga sannan sai fice fashtarat bisilsila gulaman sai ta je ta siyo bawa da wannan sarƙa ta zinariya فأعتقته تأنتش فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله يتي الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji wanda ya tsiratar da Fatima ƴata daga wuta. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan, Al-Imam Nasa'i da Tayarisi a cikin musnadinsa hadisi ne ingantacce a lamba hadisi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya shekul albani ya fitar da shi hadisi ne ingantacce jama'a ka san akwai rigima sosai a ƙasa da malamai suke a kan azabul muhlaq wato zinari wanda yake ya yi haikulin wanda kamar sarka kamar zuri da makamantansu ko munduwa wanda zai zagaye jikin gabar jikinki yake ya mace dama dai gaba ya haramta gaba daya to wannan zinari da ke zagayawa abin da ya fi miki ki daina sadaka ya fi miki zaman lafiya saboda wannan rigima ce sananne a cikin ilimi Ah, ba a hana ki mallakan wannan dukiya ba ba a hana ki riko da ita ba amma dai ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malamai sun ta yin tabu da fita wurin ta iri iri nasu a shekarar albani muhammad nasiru dai shi kuma yayi maganganu masu nauyi a cikin adabu zifafi da cikin aradul muslim da wurare da dama da fita wannan magana abin da ya ce miki shine sai ki hakura saboda akwai shubha ki dinga saka sarka wacce ke ba zinare ne yake yake ainihin wato jikin jikinki ba saboda mene saboda wannan bala'in da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a wurare mabambanta kuma ya faɗi shi wannan yana nuni zuwa ga wato ba a ɗoye wanda aka so ake so wani abu na gaskiya dan kai ya ji haushi wannan baya nuni zuwa ga yana nuni zuwa ga ba a ɓoye mutum gaskiyar da za ta taimake shi a lahirarsa don ana ƙaunar shi ake faɗa mashi ba a haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi sai ya faɗa ya faɗa mata gaskiya kuma har ya nuna fushin shi ya fita bar gidan malam ya ce Dawud ibn Abil Furati an Ilba an Ikrima an ibn Abbas marfu'an afdal nisa'i ahli al-janna Khadijatu wa Fatima yace mafi daga ibn Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace afdalu nisa'il janna mafi falala cikin matan aljanna Khadija Khadija uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وفاطمه ده فاطمه ديرت ايره منزل الله صلى الله عليه وسلم الامام ابو عبد الله الحاكم النيسابوري يكتب وانا روايه هكا ابو القاسم الطبراني اشكن المؤدم الكبير الامام احمد بن حنبل ما يفسر اشكن مسند هكا الامام الطحاوي ابو جعفر الطحاوي اشكن مشكل الاثار ده دين ديع الاسكن المختاره كنا وان روايتي كما صحيح الشيخ الالباني محمد ناصر الدين أتكن سلسلة الأحاديث الصحيحة a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da lamba takwas ya yi takarijin wannan hadisi wanda shi ma yana daga cikin falala da manaƙib na wannan baiwar Allah radiyallahu anha Ahmad bin Hanbal حدثنا يحيى بن أبي زائدة أخبرني أبي عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن حسبها تسألني قال علي قد أعلم ما حسبها ولكن أتأمرني بها فقال لا فاطمة مضغة مني ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع قال لا آتي شيئا تكرهه yace al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar a cikin musnadin sa kenan daga Yahya ibn Abi Za'ida daga babansa daga Sha'abi daga Su'd Rafla yake cewa ah, Ali dan Abu Talib ya nemi auren khataba Ali Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu ya ya nemi auren binta Abi Jahl al-Awra bintu Abi Jahl wadda ta musulunta sahabiyya ce ila ammiha yaji gun baffanta alharis ibn hisham dan uwan abu jahal ne shi ma musulunta ya nemi auren wannan baiwa Allah fastashara nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi na sirikin sa a matsayin shi na yayin shi a matsayin shi na dan uwansa a matsayin shi na jagora ya tambaye shi yace ya manzon Allah kaji kaji kaji kaji sai na bai ce mishi a an hasabiha tas'aluni shin kana tambaya ta ne game da dangantakanta ko cewa ya ce da kake da ya dace a aura faƙala aliyu misali yake cewa kad a'lamu ma hasabuha a'a in na san dangantaka ta na san asalinta walakin amma abin da nake so ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ta amurni biya shin zaka bani dama na aure ta ka yadda ba na so ne wannan aure sai da yadda ka faƙala la sai ya ce am fatimatu mudghatun minni fatima tsoka ce a jikin jikina ma'ana in kamata kishiya kamar ni kawai kishiya wala ahsabu kuma ba na jin illa annaha ta hazan lalle wannan aure zai bata mata rai au ta jira'u ko kuma za ta kasa haƙura ba ta iya haƙura da wannan zaman aure na kishi ƙala sai ya ce la ina ya ce la a kishe an takrahu to shi kenan na hakura ba zan yi abin da ba kwaso ba da kai da ɗiyarka wannan riwaya ta limamu abu abdullahi da hakim annai saluri asalin kissar yana cikin littafin sahihul bukhari kamar da na ambata za mu zo mu ji bayani akan insha Allah al-Imam Bukhari da Muslim sun fitar da kissar shi ne muka ce Bukhari ya mata babi da cewa babu rajuli babu dabbir rajuli an ibnatihi fil ghayrati wal insaf babun da ke bayani akan uba ya ƙoƙarin kare wa ‘yarsa da ke gidan miji mutuncinta fil ghairati game da kishi wal insafi da kuma neman a yi mata adalci idan za a yi mata kishiya za a auro wata mace a bayanta za a ƙaro aure to uba ya nemi cewa shi fa gaskiya saboda Allah dole ne a yi ainihin wato adalci za mu zo mu ji bayani a darasi na gaba akan wannan ƙadiyya da fiƙihu mai yawa da ke cikinta insha Allah ah, ah, insha Allah a darasi na uku kenan wanda zai biyo bayan wannan za mu ji wannan kissa da cikakken labarin ta, da kuma abinda da za mu fitar gwargwadon hali na fiƙihu da malamai suka tattauna a kai insha Allah ah, saboda gurbin lokaci za mu saurara a nan sai Allah kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته